imani akan wasu miyagun abubuwan da ke da nasaba da al'adu na kan gaban dalilan da aka gano cewa suna kawo cikas a yaƙi da bauta a jamhuriyar Nijar. Duk da shekarun da aka shafe hukumomi da ƙungiyoyi suna gwagwarmayar haɗin gwiwa a kan wannan matsala. Malam Dambaji son Allah mamba ne a kwamitin ƙasa mai yaƙi da bauta. Mun ga inda an kai kuɗin aure saboda ire-iren wannan abin an kasa an kai bincike an ka fasa Akwai waɗanda ma suna ga son ma a ce musu bayi ne. tunda kana ganin su in ka kai wurin biki sai ka ji sun buga gangami sun ce su bayi na sun to wurin mai gidansu su ba su abin da sun kace amma waccan bautar ta gaskiya akwai ta ka ɗauko daga wajen wannan yankin da aka ce ma yankin zuwa illela ya ɗauka ya yi kwanni zuwa madawa in ka sai akwai 'yan garuruwa inda aka ce ya kamar shahi na na kumya shahi ne inda har yanzu mutane ba su fa'inta ba da wannan abubuwan ya kamata a bar su. Bincike ya yi nuni da cewa rashin samun cikakken haɗin kai daga wasu 'yan takarda da wasu shugabannin al'umma na rage wa wannan yaƙi armashi. in ji Ali Buzu shugaban ƙungiyar Timidiriya mai yaƙi da bauta. Babban matsala shi ne yaran wahayu wannan. Yawancin wahayu gargajiya da maye-mayen malamai su ne addasu don ya kasance sai gani kama yawancin yaran nan su ne suke koma sarakai na gargajiya waɗannan don biku su da su ba su kan ana wannan zance cikin ma mutane waɗanda ake bibi kamar kansu ya waye ba su kan a ɗauko zancen bara bara ne mun yi wani taro tare da wasu har da jiji can da su cikin reunion da ake na ji wani alƙali da ya tashi ya ce a ah, harka bauta abu ce wanda mun ka gado don bai yiwa a zo a ce ɗaya rana a zo a can zafi don ina tsammani kamar irin wannan alkali gobe an kai shi harkar shari'a kaga shi an kai shi harkar bauta bauta don gare shi kawai abu ne na tarihi zai yi yiwa abin yi bisa la'akari da yadda wasu suka yi zurfi wajen mayar da kansu tamkar mallakin wani da sunan bauta a akan ayyukan faɗakarwa ya zama wajibi ga masu yaƙi da bauta. Akwai wasu kwayoyi yanzu in ka zo wajen kace musu a ku bawi ne ku a haddo ku da wannan wuri mai sai su jibe ka kamar kai ne baka da ma hankali wasu kuma bibi suke kawo masu su su ne Allah su abinda sun kace shi ne za su ji an ba su yi shi ba sun saba musu kenan sun saba ma Allah tona asirin masu wannan haramtaccen aiki na daga cikin hanyoyin kawo ƙarshen bauta in dai haraka bauta ce mutum ya ce ma bawa ka kai ƙarshe gidan zuwa ni na ne tabbata ma kwasu zai yi kowane ne in dai har zuzu ya ɗauki dusiyar shi ta tabbata ya yi bincike ya tabbata haka ne ka ɗauki shi na matsayin bawa to alƙalin zai ɗauka mataki kuma akwai dokoki waɗanda za su buga ka a kyau kuma su ci ka tara ko kai wane ne kasan da wuya ka ga irin su sun ga an ci musu zarafi su su kai kara kenan sai an waye musu kai an tabbata musu da su da kansu su yana iya kama kokowa dan su ake yi kenan su sa hannu su kama kokowa sule mummuni, barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.